shirinmu na yau da gobe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya je mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari Auna. Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i, kai har ma da magana addini. Inda a yau ma mun sake ɗauko maganar yaudara a shafukan sada zumunta. To a yau ma za mu buɗe layin waya domin mu ba ku damar kira ku ba mu labari ko kuma ku bayyana ra'ayoyinku domin nishaɗi da faɗakarwa. Lambar da za ku kira ita ce alama tarawa ɗaya biyu biyu biyar muna nan ɗakin watsa labaranmu muna jiran ku. yanzu dai bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na facebook inda muka ce A yayin da shafukan sada zumunta ke taka muhimmiyar rawa a rayuwar jama'a, haka zalika akan samu akasin haka. Ɗaya daga cikin ƙalubalen zumuncin waɗannan kafofin da suka hada da Facebook, Instagram da Twitter shine rayuwar karya Waɗannan abubuwa waɗannan abubuwa ne kuka kuka ci karo da shi na ban mamaki a shafukan sada zumunta da a zahiri ba gaskiya ba ne don ba da labari sai a kira a wato alama tarawa ɗaya b sifili biyu b sifili biyar biyar biyar a shirinmu na yau da gobe da karfe hudu da rabi na rana a wugan najeriya nijar kamar da ghana wato karfe uku da rabi wato a ghana kenan ko <laughs> to mm, mm, ga kuma yadda kuka amsa mana amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Bitrus Madalla inda ya ce yau da gobe ni dai ban yi karo da haka ba na gode. To sai amsar Sams Max inda ya ce to za mu kira akwai labari na ban mamaki amma kuma na karya ne. sai kuma babawa mato mai addu'a a tsallasa na faɗi sunan daidai ce hakika yau da gobe facebook wata kafar sadarwa ce ga al'umma amma ya kamata a rinka hattara wajen yada jita-jita to Shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga cewa ya yi yau da gobe shafukan sada zumunta na zamani kafofi ne na yada alkhairi da kuma sharri. Ya danganta da manufar mai amfani da su, amma maganar gaskiya alkhairin alkhairin shafukan sada zumunta ya fi sharrin su yawa. To ga kidanan na shigo mana daga Sakwato. Salamu alaikum, alaikum salam. kuna magana da kabiru abubakar fulan yaki shagarin lokal gannan sokoto ta tarayyar najeriya to malam kabiru menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau ko in ce wani labari zaka bamu gaskiya akwai ci gaba da ainihin waɗannan zaɓuɓɓuka suka kawo irin instagram a facebook da dai sauransu amma kuma gaskiya suna tattare da matsaloli musamman ina tattuna wani abokina daga na facebook daga gombe ya aka yi kucen sunan shi aka turo min da to Allah in taimaka mai da kuɗi in ya samu zai mai da minda abi ne to banda nan bace sai na kira wani wanda na kira da nan ba mm. ta dan gombe sai nake saboda sannan yana makaranta game in taso a ce abin ya dan dade sai nake to Allah ya ina bashi hankuri zan turo mai kudin amma don Allah ya yi hankuri saboda wallahi ban ga sakon da da wuri ba sai yace mini wallahi kariya na saboda shi wannan yana da ruhin asirin da bai yi waye nemi wani abu ga wani wato dai an abinda kake magana shine wato akwai alamar yaudara a ciki wato an yaudare ka an kokarin a yaudare ka amma ba a cimma nasara ba da nisa saka kudin ba sai na kira shi wanda nake da number dai ana cewa bafa haruna haba ji ka mm. to shi wannan yana da number shi bafa yana da yana da number wannan gayin mm-hmm. ya kira shi sai ce wallahi shi bai san an yi ba bafa ya sake kira na ce wallahi ku ce eh, na hankali bai ba san an yi ba suka ce Allah ya kare ni sai da haka gaskiya suna da umfani kuma suna da misali akwai advantage akwai advantage to sai sai amin ya Allah sai ai hatara ga wannan to akwai wani kira mun samu daga wani ne kuma daga ina aka kiran daga jihar Nasarawa Tefi Local Government to jihar Nasarawa ya suna malamin kana tare da mu malam na mina tare da yawa ya sunanka to da alamu layansa ya goce wal mazarau na jihar adamawa to jama'a layakan abu da suke sai ku kira To akwai sai ku kira layukanmu yanzu domin ku bayyana mana ayoyinku. To menene ayyukan na gaba kwarai ko? <laughs> So ra'ayin na gaba Mustapha Salisu Gusau hmm. shi kuma cewa ya yau da gobe abun mamakin da na gani a Facebook shine na yi soyayya da wata da ta ce min ita 'yar sarkin wani gari ce da ke cikin jihar mu ta Zamfara. Ashe ashe ƙarya ta zabga masa. <laughs> to Allah kiyaye bari mu je Nijar wani ne akan layi Niger ne ko Nijar? daga Lallabuwa daga Nijar. daga Nijar Hamida Kalalaguwa ka taba samun wata matsala ko me labarin kama akan shafukan sada zumunta kana yin su? Kana yin kana yi bin shafukan sada zumunta? Eh ina yi. Wanne kake a ciki Facebook, Instagram ko Twitter? Facebook. To akwai wani labari da zaka bamu wani abu da ya faru da kai ne yaudara ko na abin mamaki ko a Gaskiya Facebook tana burkewa duniya gaba daya. Hmm. Wallahi akwai akwai cin gaba sosai. haka to amurka lagwa to mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai malam hamidu haka ne to bari mu je ga ra'ayin mu na gaba shi kuma ya zo ne daga shehu adamu rajau ya ce gaskiya akwai tarin tilin abubuwan mamaki da na sha gani a shafukan sada zumunta wanda kuma a zahiri ba gaskiya ba ne da zan samu damar shiga wannan shiri da na yi muku bayani dalla-dalla to malam shewa da mara jau idan kana sauraron mu ka kira lambar mu domin ka bamu labarin don muna son mu ji. Lallai kam. To amma ga kira nan na shigo mana daga jihar Yobe. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. To ya cikakken suna malam. Kuna magana da Yusuf Abdullahi daga garin Buniyadi. To malam Yusuf muna sauraron ka. Eh, ra'ayi ne kuke tambaya ko kuma mene ra'ayi labari abubuwa da yawa suna faruwa a kafafen sada zumunta wani mutane suka eh. shiga a matsayin ko ƙarya ko yaudara ko wani abu akwai wanda taba ka taba gani ya baka mamaki eh akwai gaskiya kamar mai ba mu guda ɗaya eh wato abin da ya ban mamaki kamar maganan da wasu suke yi na wanda gaskiya bai kamata su kafofin yada zumunta ma na facebook din su dinga yada irin wannan labaran da mutane suke yada ba mm, kamar me kenan eh akwai lokacin da ake maganan wannan eh, babban jami'in soja nan da aka kashe a hanyar jos din nan mm. akwai bayanin janye ruwan da mhm. lokacin ya da labaran ku suna magana amma yadda kuma mutane suke posting a kaman shafukan sada zumunta iya mm. wato gaskiya ya sha bamban da abin da kuke watsa wato wannan bayan labaran ƙarya ke to ai shi sa aka ce ku mai da hankali saboda abin da gani a kafafen sada zumunta mutane ne sukan rubuta su aika kafafen sadarwa idan murya Amurka ta faɗa abu to damin ta tabbatar da abin kafin ta zo ta yada shi mm. ko kafa BBC da dai sauransu to sai a mai da hankali eh, ah. a To mun gode kwarai da gaske Yusuf Abdullahi. To yanzu Sarfilu kafin. To mun gode Yusuf Abdullahi. Mm. Yanzu Sarfilu barin dawo kanka. To. To kai meye ne ka gani abun ban mamaki? To akwai abubuwan ban mamaki masu yawa. Ba na misali wanda kai ka ci karo da shi. To. nakan shiga nakan ga abubuwa da yawa yadda ba ka tsammani wasu labararka ne zaka ji sosai irin kamar mai kiran mu da ya kira ya ce an yaudare shi an yi kokari a karɓi kuɗi haka zalika yan mata za su saka hoto mai kyau su je sami gida mai kyau kake so dai kai magana a <laughs> sun ɗau hoto sun ci kwalliya wanka ya yi wanka to amma fa gaskiya idan ka duba rayuwar ko kuma ka je ka wani hoton ka gani ka san cewa mutane biyu ne so akwai su da yawa tabbas ka rage kenan lokacin da kake warewa na shiga kafofin sada zumunta? A dama ni ba lokaci nake ba su da yawa ba. Aikin eh, dan shiga ne dai a duba saboda abokai yawa. Duniyar take ci. Kwarai da gaske. To masu sauraro bari mu dan huta ku shakata da wannan wakar wannan wakan ne domin nishadi da kuma faɗakarwa. Yadda yake hmm, tattare da wakan ba. Ya kamata mu jinjina Ahmed Shanawa da wannan wakar. Gaskiya, gaskiya. Saboda faɗakarwa ne kan yadda mutane suke kina ji yana faɗa cewa shi ba ya ɗauko. magana. Ya saka shi ba babansu ba gwamna ba shugaban ƙasa ba. Wato shi ya rike gaskiya kenan. Kwarai da gaskiya. To gaskiya na Wani dama a cikin kafofin sada zumunta ni abin da ya fi ban mamaki shi ne. Hmm. Kamar yadda um, ɗaya daga cikin masu sauraron mu ya gaya mana ban san ko kun riga da kun karanto sakon shi ba mm. eh. wanne kenan wanne kenan wanda yake cewa wai ya yi aboki akan shafin facebook mm. eh, sai eh, ya dan je um, ta wurin ƙauyensu mm. domin ya je ƙauyensu domin ah, ga kira nan ya shigo to bari fara daga wannan kiran kan bashi akan layi wani ne akan layi ku amin wa alaikum assalam yawa baka dai Ina na Usman Manika mai roro To Malam Usman daga Funtuwa ka ji dai abin da muke magana a kai a yau ko? Na ji abin da ake tattaunawa wannan abu ne da ya zama kusan ce kamar al'ada ga mutanenmu. Mm. Dan domin gaskiya na ci karo da waɗannan matsatsalu sosai. Na'am. Akwai wasu da muke samu ba ta irin kasashen waje da kariya mm. za a bani kuɗi akwai kuma ma naman gidan cikin gida Najeriya mm. wanda mutum zai turo ma da namba wa mai kashi ko wasu abubuwa da waɗannan abubuwan sun riga sun zama ruwan dare ga al'ummomi hmm. don haka ni kiran da zan yi matsaka wannan dandali da facebook da instagram da hmm. sauransu dandali ne wanda ke haka ni wanda ni na ga alfanu shi dama wanda na haɗu da mutane da dama wanda su saka tunani ba a rayuwata haka to hakan ya sa gaskiya ni a ɗauke su ba a matsayin dandali na rayuwa ina ga mutum bi da ni kauda shi su da fatan sauran yan kwana duk da Allah za mu kiyaye domin zaman lafiya da haɗin kan juna da domin sauke da abin da ya kama na rutani a zamantakewar mu yau da kullum. To madalla mun gode. To Salfilu gashi nan na samu wannan wannan amsar da nake so in karanta. To. Na Haruna Abdulmummin mai gwado doguwa Kano. Ana mhm. sa na karanta sunanka daidai. To amen. Inda ya ce to babu damuwa yau da gobe ai abubuwan ba za su kirgu ba misali na taɓa yin wani aboki a facebook mm. wanda na rinka ganin hotunansa da motoci na alfarma da kuma gidaje na alfarma mm. a haka muka ci gaba da tafiya kwatsam wata rana sai hanya ta biyo da ni ta garinsu. Mm. To a lokacin na tsaya a tashar motoci ina jiran mota da zan hau. kawai sai ga mutumin ka dauke da rake yana turawa yana <laughs> hada ido da ni oh. ya juya yana so ya ɓace mani. Ya wato ya gane shi ne shi Ya gane shi wannan awakin nashi. To ina ƙarya take. Ai shi sa ake gaskiya ta daɗi. mu koma ga wakan Ahmed Shanawa kace sunan shi ko? Ahmed Shanawa. Domin jin kuma me zai ce mana. Haka. Joe. shanawa da wannan waka taka mai cike da faɗakarwa. So yanzu ga amsar Nasiru Shehu Yunusari shi cewa ya yi hakika kafar sada zumunta wato Facebook. ta tara makaryata da yawa da 'yan damfara. A don haka muna fatan Allah ya kiyaye mu. Wai me yasa VOA kullum in na buɗe layin wayar in na kira ku a layin wayar ku ba kwa Dauka Ba ma dauka To ai to ga amsa gare shi shine wani lokaci a masu kiran suna da yawa. To sai wanda aka yi sa'a aka daga wayarsa. Yanzu haka wayoyin suna ta ringin sai wanda Allah ya zaɓa za mu ɗaga shi ne daga ɗagawa. Amma dai ka ci gaba da kiran. Yawwa ka ci gaba kada ka ba wai ba ma zaɓa ba muna zaɓa ba ba a'a. To ga kuma kira ya shigo mana daga jihar Kwara. To. Salamu alaikum. Amin alaikum salam wa rahmatullah. Ta malam. Ko za ka gabatar eh, mana magana Garba Dina Najeriya daga nan kwara. Mm. To muna jin ka. To malam Bello muna sauraron ka. wannan musamman ma wannan kafa ta sada zumunta to idan muka duba tana da babban muhimmanci kuma akwai matsaloli kwarai da gaske mm. a kanta. To mu da kiran mu ga al'umma ya kamata duk abin da mutum zai iya tsaya shi akan gaskiya. Kada ya sa wata karya da nuna wani abu kai ba babba kake ba ka ɗauki kanka a matsayin babba mutum ya tsaya matsayin da Allah ya aje shi. To Malam Garba ina da tambaya ɗaya gare ka. Ina tambaya ɗaya gare ina da tambaya ɗaya gare ka. Suwaye suka fi eh. nuna kansu a matsayin ƙarya tsakanin mata da maza suwaye suka fi? To da alamun layin bello. Da alamun layin bello ya goce amma na so ba an sana tambayi wani tutu. da ya kake ta cakan mu ne. A ai ba su suka ba. Ban gane Ai tambaya ce. Mm. Waye ya fi mata ne ko maza. Yadda na kake kallo na ɗin nan. waye fi mata ko maza maza mana ku kuke yaudara mu ku ce mana to bari mu ji wani ne akan layi ku ce mana kuna da kuɗi a ɗauka hoto da babban mota a ɗauka mm. hoto da gida wasu ma sai kaga an jera kuɗaɗen ana ɗauka hoto. to ni dai ba abin da na ji ba kenan a wakar Ahmed Shanawa to me ka ji a wakar Ahmed Shanawa shi ya ce ya samu wata irin wani ya samu wata irin wannan amma da ta kada ya karshe sai gashi ya jasa same tana tuya kosai. To ga kira na shigo mana daga Nijar. To salamu alaikum da wa muke magana. kuma na alina daga nan dogon lokaci a cikin jamhuriyar nijar to muna jin ka malam ahmad ka kira ka ba mu labarin wani abu da ka taba haduwa da shi ne to ni lalle abin da na gani cikin harkar da ta zumunta mm. akwai roda a ciki kuma akwai da hora ciki mm-hmm. da akwai masu aikewa da shi suna da hora kan mata da yawa kuma daga turawa suna da hora kamar da muka rashin makafata sai ga mutum na turai ya ɗauki nan ka kaya aike ma daga aika kuɗi ga ya ne ya turo masu hoto ya aika hmm. masu alhali duka ƙarya ne in na rika da zama tashi na da unwani amma kuma ai hankali akwai akwai marubuta ciki na hmm. gode mun amurka ina mama ladi da gudu a kenya wurin nijar To masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin mu na yau da gobe. Kada a sha'afa lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ma da labar muka karanto sakonmu na gaba wannan sakon kuma ya zo ne daga Zainab Aqilu Bala. Ya fara da sallama ta ce kamar soyayya da kuma wasu labaran da mutum yana zaune zai kirkiri labari da zai zagaye faɗin duniya misali kamar akwai lokacin cutar ebola a cikin mintuna kaɗan aka yayata wani labari labarin da ya janyo mutane damuwa na wato damuwa na a sha gishiri sannan kuma a yi wanka da shi fatar shi idan aka dinga tashin mutane suna wanka da gishiri to haka irin wani ai bai kamata ba haka ne To, sai kuma amsar Hassan Muhammad Nanci Allah sa na faɗi sunanka daidai Malam Hassan, inda ya ce, VOA Hausa. Kalubalen da ke tattare da kafofin sada zumunta shine yada labaran karya da kuma damfara. Wato maganan dai kamar dai maganan Zainab kenan. Hmm, haka ƙarai kwa. to yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto, to mun rasa na Sokoto. Yanzu bari mu karanta eh, amsar tambayar amsar Sabi'u Busa Isa. shi kuma cewa ya gaskiya akwai masu nuna karya sai ka ga mutum ya ɗau hoton kansa a cikin mota ko a kusa da ita ko a wani guri wanda za a ce yana jin daɗin rayuwarsa ko yana rayuwa mai kyau mm. amma ba haka ba ne ba to Allah ya sa mu gani. To amma amma kuma kin san zarawa akwai mutanen da suke kwaikwaya irin wannan mutanen. Haka ne. Ko kuma su su ji ba daɗi. Karin katse ku ga mm. kira nan daga Yobe. To bari mu ji daga Yobe. Wane ne akan layi daga Yobe? Assalamu alaikum mai magana Aliraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. To Allah kana barka da zuwa. Barka da aiki. Yawwa to me kake tafa da shi a yau? Eh to gaskiya kafafen watsa labarai sun taka muhimmanci a Najeriya mm. wajen wayarwa mutane kai da ma duniya baki da saboda abin da in mutum ya yi laifi yanzu za a watsa mm. duniya ta sani kuma dangance da cin hanci da rashawa ma sun taka muhimmin rawa. Mm. To amma ina kira ga masu rubuta ƙarya. Yi haƙuri su daina don duk wanda ya kawo husuma za ta kare a kansa mm. kuma da fatan shugabanni su adalci su ringa shimfiɗa adalci kuma mata da maza su guji karya su rike ƙananan sana'o'i wanda za su rike kansu a daina zaman banza a ringa zama irin wanda ya dace wanda na ciyar da kai kuma mata ina kira ga mata ma su sani da cewa duk wanda ya yaudare ka a waya ya ce shi dan wani ne to kar ka dogara da wannan wanda kake da shi ka rike kuma karkai tunanin wani zai ce ma ko shi dan minista ne ko dan gwamna ka ba shi cikakken gudunmawa kuma ya sa ma hotuna saboda To Malam Alarab Kano mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Har yanzu dai kira na shigo mana daga shi hmm. jihar Yobe. To wane ne akan layi? Kuna magana da Abubakar Muhammad da kyau daga gashuwa jihar Yobe. To Malam Abubakar a gurguje wani labari ya kama mai fara da kai ko gani a kafafen sada zumunta? mai eh, gaskiya labari da na gani a kafafen sada zumunta shine hmm. yanzu akwai group da muke yi na wanda suka cika kwastam a facebook hmm. za ku ga mutane suna postin kan cewa an shortlist ne da ke wajen wata hudu ga an hmm. shortlist ba ga mutane suna fidda sanarwa an shortlist ashe kuma ba gaskiya ba ne. Suna fidda takardar ƙarya. Sai wannan ba da eh, ya kamata mutane a ce sun daina. eh gaskiya irin wannan yana faruwa a facebook sosai sosai to Allah ke ta to shi sa ake san mutane su ba a hankali shi sa ake san mutane su ba a hankali ta san tabbatar da inda suka samu labarin su to akwai ga eh. wani to mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka to akwai wani sako da ya fito daga lawal s zazzau ya fara da sallama ya ce yau da gobe ni abin da yake matukar ban mamaki shine yanda wasu samari da 'yan mata suka zama maroka a wannan dandali na sada zumunta da zara kun fara gaisa da mutum na tsawon kwana kwanaki biyu sai ya fara roƙar kuɗi wai zai sai data ko kuma ya kawo maka wata matsala gaskiya wannan abin yana ci min a kwarya to farkon abin safilu safi haƙuri wannan ina ta so in yi magana mm. ya yalla bai malam lawal baka sa registration fee ake kiran wannan kuɗi ba oh ha wani suna kuka samu ni ma sani ba ni ma <laughs> registration fee ake kiran irin wannan kuɗi ai in ka ga mutum dan kwana ɗaya kwana biyu sai a roƙi kuɗin data ya kamata haka dai mm. haka dai to account zai ce aiko kenan wa ya sani wani sai ce a sa mishi datan eh. wani sai ce a tura mar kuɗin abin da gashi nan ne amma abin ba su gane ba ai tunda ba ganin mutum kake ba namiji ma zai iya makalewa a baya ai kuma ka sa maza subhana to maza to ku fasan cewa wannan zai iya yiwa eh, zai iya yiwa yana ma yiwa yawwa to sai dai a ba hankali kada ka aika kuɗin ka idan baka san wani abin nan ba to wani sako muke da shi yanzu yanzu kuma bari mu karanta amsar lawal muhammad hakimi shi cewa ya salamu alaikum yau da gobe abubuwan da na gani wanda ba gaskiya bane su ne kamar haka akwai wani labari da wasu na, na tashin hankali da ya faru a kaduna da wasu suka ɗauko hotunan abubuwan da suka faru a afirka ta tsakiya na kashe-kashen ƙare dangi inda suka ce wai a kaduna wannan abin takaici ya afku saboda haka mutane su ji tsoron allah su daina yaɗa labaran ƙanzan kuregi to ga kira kwana shigo mana daga jihar kaduna salamu alaikum Anu alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To ya suna malaman. Oke to da farko dai suna Malam Yahaya da kanya garan hukumar a Anan cikin jihar Katsina. To ina ji da kyau Malam Yahaya ko? A afuwa ashe dai kira daga eh, jihar Katsina ne. To to Malam ya muna sauraron ka. Ta fama ne layi ya wuya samu Allah. To alhamdulillah yanzu gashi ka same mu me zaka ce mana me yake faruwa a kafafen sada zumunta da ka gani me abin mamaki. To gaskiya a kafafen sada zumunta. Hmm. Wani sa'un na tun da sai wallahi ran da ina sama saboda wallahi akwai ana yada ƙarya sosai ba kaɗan ba. Hmm. an taɓa yaudara ka amma eh gaskiya ba ma a yi ba zo ni na hankali wato kai mai wayan kenan eh to saboda wata mata wai ta turo mun ina cajin ne da ita ta turo mun wai ai hmm. da Allah mota ta da lalace hmm. mun tura mata kuɗi za ta kira gida kuɗin MTN ne a dubu ɗaya. Shi dai registration fee ɗin dai ake eh, magana. Wato za ka bi kuɗin registration. Na ce mata to shi kenan ina da aboki a jaji. Hmm. tana kai ki ina buga ma ya kawo mata kuɗi yawwa shine ta ce a haidai in turo mata wannan kayi gaskiya kuma kayi amfani da hankali wajen gudanar da haka baka ɗau kuɗi kawai mai ka mata ba. Wato maza da yawa suna amfani da sunayen mata wallahi. Yawwa abin da na faɗa da zuke ne. Namijin ne zai iya yiwa to mun gode kwarai da gaske malam ya hayar da wannan wannan labari naka. To ni dai ga wani sako nan daga 'yan dakan das ya ce Yau da gobe ni dai a yanzu haka bana da wata budurwa da ta wuce kafofin sadarwa ta Facebook. Saboda haka ni kudi na ya huta wajen baiwa 'yan mata toshi. Saboda haka ina jinjinawa waɗanda suka kirkiro waɗannan shafuka. <laughs> Abin da yake jin daɗi kenan sau yana gida ba zai je zance ba balle ba toshi to ai ana ba da kuɗin na toshi. <laughs> To sa to bismillah. <laughs> to ina ga dai saƙon 'yan dakan das shine dai saƙonmu mu na ƙarshe a yau. To. To jama'a ya kuke kallon abubuwan da mutane suka kira suka gaya mana. To aini na so ma in tambaye ku me wannan kafofin yaɗa sadarwa sadarwa kuke da shi instagram facebook ko kuwa malama zara dai gaskiya ne ba ma kafofin <laughs> sadarwa din ba ma wani kafofin sada zumunta Amina kin baki da shi? Ba faɗa nan yau balle mutane da jinsu da shi. ba. Ki faɗa idan akwai. Ba da da shi ba da Ba mu da shi. To shi kenan. To masu saurare abin da ya sabaka kenan a cikin shirin mu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Chan tare da abokanan aiki na da suka taya na gabatarwa. Sarfila Hashin Gumel. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari a wani daga nan birnin Washington ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. abu dalla sabon abi na mai kishin ka